Sashen Hausa na Studio Kalango sun gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 17 ga watan Nuwambar na 2023. A cikin shirin sako cewa jami'an tsaron Nijar sun hallaka 'yan ta'adda guda biyar a wata aron gama jiya a ƙauyen Ruwafi mai gurbi. Ɗakin manoma na jihar Difa ya zaɓi wakilai 60 a matsayin jakadodin zaman lahiya a jihar. rahoto musamman na yau zai kai mu a birnin kwanni inda za mu haɗu da wata mata mai sana'ar fawa 'yan ta'adda biyar sun hallaka ɗaya ya jikata a wata gama da jami'an tsaron nijar da ke aikin sintiri na shirin damisa a yankin karamar hukumar sukukutan arangamar ta faru ne jiya alhamis 16 ga watan nuwambar 2023 a ƙauyen rafin mai gurbi iyaka da gundumomin filin geda dogon doci Kaftan Ya'u da Farfen Gundumar Dogon Doci ya yi wa Aliyu Bawa ƙarin haske. Garin ba cikin jihar Dokoji ba, cikin jihar Filingin shi mai kusa ga iyaka ne don kilo goma sha biyar ne da kukuta shi da mun samu labari suna cikin lakwal sun kori elef sun kace mushe in sun dawo suna kashe shi da mun samu labari daga birfekin filinge sai ni kire shi kaftan mai kai kuma zama kusan gari sun sai ta hiwurin ya iske su 'yan ta'adda suna da moto hudu cikin su takwas ne an kai aran gama dai a takace su 'yan ta'adda an kashe mutum biyar an samu bindiga aka biyar da fi'a guda da motorula biyu ko tekin jami'an tsaro ba a samu wanda ya jimu ba sai dai sun kabi mutu ukin da a da saura shi shi sun ka zama hatsarin mota musu ta kwaɗi me su ma ba a samu wanda ya jimo kware ba saboda mota bilande ce dai sun samu dai dan gwalzana wakilai sittin da ke cikin ƙananan hukumomi goma sha biyu na jihar difa ne ɗakin manoma na jihar ya zaɓa a matsayin jakadodi na zaman lafiya tsakanin al'umma kwamini ne aikin jakadan zaman lafiya lokacin damana da kuma bayan damanar mustapha mamadu aji sakataren dindindim na ɗakin manoma ya ba da amsa a hirar shi da gidi abdulrahman cikin jihar jifa muna da wakilai sittin da muka rarraba a cikin yankuna muna da hulɗa da su kai tsaye domin jan hankalinsu dangance da saukar dabbobi zuwa kudanci da kuma tare hanyar hucewar dabbobi daga manoma mu muna nan koyaushe ya kasance a lokacin damina ko lokacin rani muna ci gaba da waye da kawunan mutane saboda wakilanmu suna cikin ƙungiyoyi na manoma kama da makiyaya kenan sun san waɗanda ya kamata su tuntuɓa idan ba wannan shekara ba a baya duka shekara a ƙarshen kaka muna wayar da kai mutanenmu a fuskar jiha da karkara domin jan hankalin kowa akan su yi hattara da rigingimu saboda shine tushen arzikinmu kenan a kiyaye kar a samu rigingimu tsakanin ɓangarorin. Shekaru da dama kenan da kasashen Sahel suka shiga cikin matsalar rashin tsaro da ke kara girma tare kuma da yin barazana ga al'umma da kuma sha'anin kiwo musamman. Wani lamarin da ke gurbata sha'anin kiwo na tsakanin kasashe da kasashe na yankin domin samar da mahita an wato da an kaddamar da wani kamfen wadda kai a ƙarƙashin jagorancin shugabannin makiyaya Umar Hamma ya tattauna da Hamidu Useni da ake kira ruga Diofo na Tera. A yau ba iya kai dabbobin kiwo nesa da ƙauyuka babu abincin bisashe sosai. Bisa ga waɗannan dalilai ne muka ce idan kana da bisa hamsin sai ka sai da ishirin ko talatin kenan ka kula da rabin dabbobin zai maka sauki sannan kuɗin da ka samu sai ka sayi fili ko ka gina gida. Mu mutanen ruga wannan shawarar ce muke ba makiyaya. A yau dabbobi ba namu ne kaɗai. Waɗannan shawarwari domin jan hankalin waɗannan makiyaya domin akwai wuya ga makiyayi ya tsaya kusa da wata mashaya kwanaki biyu ko uku dole sai ya je wani wuri kuma akwai matsalar tsaro da ke nan wanda dole sai an kula sosai da yankunan da ake zuwa bayan waɗannan matsaloli kuma akwai matsaloli na masu gonaki Gundumar kwanne a jihar Tawa na fuskantar yanayi na rashin jituwa mai ɗorewa tsakanin manoma da makiyaya. Wani al'amari ya sa hukumomin gargajiya da na addini na gundumar suka tashi tsaye tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu domin shawo kan matsalar. Mamman da shugaban wata gungun Fulani ya yi wa Habiba Ahmed da ƙarin haske. A yadda muke kula da rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a gundumar kwanni muna tura wakilai a bisa fage suna yin raskunan bannan da aka yi a cikin gonaki da kuma yawan banna da kuma jiyar da ya kamata wanda aka yi ma banna ya samu. Matakin da muka ɗauka tare da prefe na gunduma da kuma jami'an tsaro da mu ma sarakunan gargajiya ne shine domin kiyaye faɗa tsakanin ɓangarori biyu ne muna tura tura jami'an tsaro bisa fage. A jiya ne gwamnan jihar Zandar ya bayyana sakamakon damanar shekarar 2023 hakan ya biyo bayan wasu kwanaki da dama na rangadi da ya gudanar a cikin jihar. Sakamakon ya nuna cewa damanar ta bana bata haifar da abin da al'ummar ta Zandar ke jira ba. Isufu Labo, gwamnan jihar Zandar a tsarabar da wakilinmu Ali Keta ya turo mana. Sakamakon wucin gadi na damuna shekarar bana a yankin jihar Zandar ya bambanta mataki-mataki, musamman latin somawar damuna da rashin samun ruwa yadda ya kamata da tsayawar ruwan sama a lokacin da damuna take buƙatar ruwa da ƙwari da suke cin kayan gona. Sakamakon wucin gadi da muka samu a cikin garuruwan noma dubu da da tara ba su samu sakamako mai kyau ba inda kashe talatin ne cikin ɗari aka samu a al'umma da ta kai miliyan ɗaya da dubu dari uku da hudu an samu cimaka madaidaiciya a cikin gundumar dungas mirya magarya da kance kuma ana iya cewa abinci ya yi kyau a gundumar belbeji take ta inda sakamakon bai yi kyau ba shine a garin gure da magaram ta kaya da kuma tanut a jiya gwamnan jihar doso ya soma ran gadi don sakamako sakamakon mana a gundumomin gaya da kuma gingiu sakamakon ya nuna cewa an sami karancin ruwan sama wanda hakan yanke nuna cewa wato ana samun raguwar ruwan saman duk shekara a gundumomin guda biyu iro umaru gwamnan jihar Doso ya yi wa Fadel Alu ƙarin bayani. Sai ka yi Constama Abin da muka yi la'akari da shi shekara zuwa shekara ana samun koma bayan karancin ruwa a dukkan fadin jihar Doso. Abin ya fi kamari a arewaci kuma abin ya fara wakana a cikin gundumomi biyu da ke kudanci wajen Junju da kuma Gaya. Ina a matakin rangadi na na takwas a gundumomin da jihar Doso ta kunsa. Gundumomi biyu ne da na ga kwai karancin ruwa ana samun maimaitawa fari. bisa wannan sai an samu tsari musamman tsarin nan da cnsp take son ta yi domin a samar da cimaka ta hanyar kiwon dabbobi da kuma noman rani gidan likitar haske gadawa ya dukufa wajen wayar da kan mata dangane da matakai daban-daban na saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa da ake amfani da su a wajensu likita mai karbar aihuwa maryama gwanda ta bayyana cewa gargadin da take yi wa mata ya shafi lahiyar aihuwa baki ɗaya. Ga hirata da Isufu Shaibu. a nan CSE ta haske ga dawa sa ta zara tsakanin aihuwa da aihuwa muna bayani sosai kan shi ana ma mata jawabi wurin awon ciki wurin su wurin awon goyo har likita ma mace in ta zo ana kwatanta mata duk mutum da take tsara aihuwa tana iya ɗaukar sarari tsakanin aihuwa da aihuwa to yanzu dai nan gidan likita muna da kusan abubuwan sa sasirari sun kai wajen bakwai zuwa takwas in mace ta zo ana hudawa a mata bayani wanga ga yanda yake wanga ga yanda yake mata suna zawa yan mata ma guda guda suna zawa a fannin wasanni a cikin tsarin tankaɗe da rairaye don shiga gasar cin kofin duniya na 2026 tawagar ƙwallon kafar nijar mena za ta fafata da tawagar tefas star na kasar tanzania gobe asabar 18 ga watan nuwambar daidai karfe 5 na yamma a filin kwallo na marrakesh a kasar maroc yaya 'yan wasan ke shirin tarban wannan karawa mai koyar da tawagar wato na wucin gadi zakariya ya'u ibrahim ya yi wa salamatu kadiri ƙarin bayani ta wayar tarho. Euh, 'Yan wasan suna cikin natsuwa da walwala. Aikin yana ci gaba da gudana ko bayan fage suna da hulɗa mai kyau tun da daɗewa kafin ma haka. Komai yana tafiya daidai babu wata matsala. Ya yi kwanaki shida da muka zo a nan, amma muna ji kamar mun daɗe fiye da haka. 'Yan wasan komai yana tafiya daidai muna jajibirin buga wasa. Za mu yi gwaje mu na ƙarshe a maraicen yau. A takaice dai komai yana tafiya daidai babu wata matsala. Ah, Shugaban babban kwamitin hukumar kwallon kafar Nijar a jiya ya kira taron manema labarai inda ya bayyana sumawar kwamfalar wato Super League ta ƙasa. umar hima sule ya shaida wa 'yan jarida game da dokar wasannin da ta shafi 2023-2024 za ta somawa a ran laraba 19 ga watan nuwambar kulab goma sha bakwai ne za su fafata inda za a yi wato karawa takwas yayin da tawaga daya za ta yi hutu duk rana kamar yadda babban zaman taro na fenifuta ya ƙayyade a baya-bayan nan. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A birnin Kwanni akwai mata masu sana'ar wato fawa. Wata mata mai shekara 33 da ke ƙauyen Dafawa ta yi wato ta yi muna ƙarin bayani a game da dalilinta na shiga wannan sana'ar. Ga da Haruna Ibrahim. nama ka zo saye in yanka mishi kuma ina yi gida gida ina saidawa haka ga mata ko ga maza ina saida musu sosai ko nika yin hawa to ba a san mace da fawa shigar ta ne ke ko kuma gadon ta ne fawa ba shigan ta ne ba gadon ta ne tun daga kaka na habba ba na samu ni kuma na tashi cike ni ana yi ni kuma ni bi ina yi akwai sana'o'i da dama wanda mata ke me yasa ki rungume sana'a fawa saboda cikin ta ni tashi kuma da ita na yi wayo da ita ma ni iya komi kake in iya wata sana'a da fawa ni iya ita ni tashi cikin ta kuma ni ga baba babana yana yi har ya koya min nima na iya na shiga gari nima ina saidawa kamfanuka da dama dan na sai saniya kuma na sai ragu kuma yanzu ina na ina bisa niyya in sai wata ba ni da aure ina dai bisa niyya in yi aure insha Allah ina aure haka tunda na taba yi cikin hawa din gurin sai da na ka haduwa da wanda na ka aurawa duk ko ci gaba da sana'a can gidan shi shi da kan shiga kira mini kiliyan na saidawa masu sayi yace matata ta ta yi sana'a nama a zo a sayi shekara da yanzu akalla an hade goma sha ɗaya ina yin ta tunda cikin na tashi ke lalle na lakwa lakwal amma ban yi sa cikin lakwal ba kalas ta uku na dawa ta saboda ba ta bani sha'awa ndi na yi ce masana'antar ta hawa danye ne ka dauka in bi gida gida An ban sai duba yanzu ka in dawa in sai da mutane hakan ga nan na kai ana bani in sai da farko da ni ni fara yi makaina sannan kuma baba na ya dauko shi na bani in sai da an bashi kuɗi kaje da sana'ar ta ta ya in za a cewa ga wata sana'a ke watsi da wannan fawa zaki yin watsi da ita a'a bai yi watsi da ita Ko wace ta ta matsayi bisa ga hanyar da take fawa daban kuma wata sana'a daban nan na harkar ta ka akwai mata da dama ka san kowa da tashi kasuwanci mata da dama sauran sai sun dafa su saida ni ko sai na saido danyi in na saido ban dafa in kuma ban saido ba sai in dafa in dauka in saida yana dauka in shiga gari kun baba na shi na amin da sana'a tunda in ya dauko sai ya kira ni ya ce mi in zo duk inda nake yanzu ya dauko hida Marala masu saurare da wanda muka karshen shirin namu na shirin wato shirin na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.